Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku sallama a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa kungiyoyi masu hannu a cikin rikicin arewacin kasar mali sun cimma wata yarjejeniya zaman lahiya jiya a nan ya mai. hukumomi sun kaddamar da ayyukan wato tada 'yan kasuwa na kan hanyar 'yan kasuwar katako wannan kuwa a cikin tsarin aikin hanya ta sama wato eshanjar kenan za mu je da ta kaya a gasar kwallo ta marakana ta fitar da zakaran kasa a ran asabar da ta gabata a rahoton musamman akwai bayani dangance da matsalar samun gidajen haya a nan yamai da masu yankuna. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, Firaministan Nijar Birishi Rafini ya karbi bakoncin shugabannin ƙungiyoyin mayaka na arewacin Mali jiya a nan Yamai. Makasudin hakan shine tattaunawa domin samun hanyoyi da matakan tahiyar da al'amura cikin haɗin kai kafin a kai ga girka hukumomi na wucin gadi da kuma kaddamar da sintiri kamar yadda jejen ya zaman lahiya ta haɗin kan 'yan ƙasa Mali wato ta birnin algiers ta tanada ta hakan dai ana fatan kwantar da tarzoma da ta kunno kai a yankin kidal na kasar mali gade prime minister birji rafini Mun yi la'akari akwai babban cikas wajen hulɗa da ke akwai tsakanin masu ruwa da tsaki da ya kamata su girmama wannan ne zaman lafiya. A namu ɓangare na 'yan uwa da kuma abokanan arziki za mu ba ku shawarwari duka da suka kamata domin cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Idan muka dubi irin ƙoƙarin da kuka kawo da kuma gwamnatin Mali da ma ƙasashen waje kun cancanci yabo kuma ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmawa domin tabbatar da zaman lafiya. Wannan sha'anin zaman lafiya lafiya da ya kasa tabbata yau kimanin shekaru 20 a wani bangare na Mali nauyi ne da ya rata a wuyanku na kawo karshen duka abin da ke kawo tarnaki da kuma dabaibaye tafiyar wajen ci gaba da tabbatar da wannan ne ta zaman lafiya. Firaminista Birji Rafini kenan kungiyoyi biyu masu hannu a cikin rikicin kasar Mali wato Sema da Gaciya sun sa hannu a kan wani kundi da ake kira sanarwar Yamai jiya a Fale da Kongire domin zuba ruwan sanyi a wutar rikicin da ta kunno kai a Kidal na Malikin. Muntari Muhammadu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Tattaunawar ta mai da hankali ne bisa dawo da zaman lafiya a cikin gaggawa a arewacin ƙasar Mali musamman a garin Kidal. Idan kuna tune yau wata da watanni kenan da gungu biyu na masu ɗauke da makamai suke basa ga maciji akan sha'anin tafiyar da mulki a birnin Kidal da ke arewacin ƙasar Mali. Domin tunkarar wannan matsalar Firaministan ƙasar Nijar Birji Rafini ya gayyato ɓangarorin biyu a nan Yamai domin samar da matsaya ɗaya inda suka kwashe tsawon kwanaki uku uku suna sasantawa da ƙarshe kuma suka cimma matsaya. Sasantawar da ake kira yarjejeniyar Yamai za ta mayar da hankali ne wajen mutunta yarjejeniyar Algeria tsakanin gungun masu ɗauke da makamai a arewacin ƙasar Mali, inda duka ɓangarorin biyu sun amince kawo ƙarshen tashin tashina a garin Kidal. Za a kafa wani kwamitin fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu kuma sun amince duka su haɗu a Kidal domin tabbatar da yarjejeniyar da suka amince da ita. a A gaida Muntari Muhammadu. To kuma da kuka ji kungiyoyi masu hannu a rikicin arewacin kasar Mali sun sa hannu akan wani kundi da aka raɗawa suna sanarwar Yamai. An ma wannan matsaya akan wato ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Brigitte Rafini da manufar ganin cewa kwanciyar hankali ta dawo a Kidal da ma arewacin kasar Mali baki ɗaya. Kausa Maiga ɗaya daga cikin tsofin mayaka na Niger ya yaba da wannan matakin. wanga sa hannu da aka yi a jiya da dare a nyame bisa 'yan tawaye na mali kashi biyu na ko kashi guda na 'yan tawaye da ce ma cma a eh, shirya saura kuma sunan su platform platform 'yan tawaye ne wanda suke biye da gwamnati na mali an yi wani eh, tashi hankali ne a can kidal dan bu shirya da juna tsakanin su da juna eh, da yadda za a yi a rike garin kidal don shi ne sa shugaban gwamnatin mu birjira fini ya yi kokari ya kiro mutanen nan suka zo nan yame suka kwanaki biyu ko uku suna sasantawa dan a samu a shirya bisa wannan garin kidal kowa ya san inda ya zamna kuma kowa ya saurare nasaru nan na operation barkan kuma da wannan mutanen da soja ne na kasashen afirka da ke cewa su ma a saurari abin da suke dan a kwantar da hankalin mutane a kidal a samu a zamna kuma wannan accord da aka yi tsakanin mali da an tawaye a samu afirkan su don wannan muna fata dai san niger gwamnatin niger ya kiro wannan tawaye da an gwamnati su ma a musu magana don wannan accord kordofe da aka sa hannu bisan shi a tabbatar da shi. Kausan Mega kenan daga cikin mayaka na Nijar. kamar yadda ofishin ministan gine-gine ya bayyana a yau an sumata da 'yan kasuwa na kan hanyar kasuwar katako tun daidai karfe biyu na dare hakan na cikin tsarin kaddamar da ayyukan hanyar sama da ake kira asian jihar gyauri hamani a jiya kun 'yan kasuwa suna bayyana fushinsu a cikin shirinmu na labarai wato jami'in kula da wannan fanni a ma'aikatar babban magajin garin yamai abdu adam ya ce an tayar da wannan aiki ne kamar yadda doka ta tanada Tuntuni muka tattauna da dukkanin ɗaukacin waɗanda abin ya shafa yau wata ɗaya kenan. Sai dai ka san koyaushe idan za a gudanar da wannan aikin waɗansu sukan kawo taurin kai sukan ce akwai sauran lokaci sukan iya zaunawa. Da zaran ba su ga an kawo ɗandan ƙaro ko kuma mu sun bayyana a wurin ba. Mun ɗauki aniyar ganin cewa tayar da mutanen bai ɗauki lokaci ba tunda za a fara aikin ne. Abin da ya shafi wurin da za su koma. Waɗannan 'yan kasuwan sun sha tattaunawa da hukumomi inda aka keɓe musu kasuwar Fonkane da kuma kasuwar Bukoki. Kuma a wani ɓangare na katanga da wannan aikin zai shafa na waɗansu makarantun boko, eh gaskiya ne za mu yi musu waɗansu katanga da kuma ɗakunan ɗaukar karatu na Bene wanda zai mai gurbin waɗanda za mu rusa. Adam Audu kenan na ma'aikatar magajin gari na Yamai. A garin Arlit a jihar Agadez an shirya wani taro jiya wanda ya haɗa matasa na garin na Arlit. A taron an tattauna batutuwa daban-daban da suka danganci ayyukan da aka aiwatar domin al'umma a fannin kiwon lafiya, tarbiyya, ruwa, makamashi, tsafta da kuma tsaro. Gungun Muhammad Dantani ya tuntuɓi shugaban kungiyar Adek Muhammad Zakari Musa mai lakanin Seku domin jin ƙarin bayani. A matsayin mu na gungun matasa mun ɗauki aniyar kusantar magabata ƙaramar hukuma da suka ba mu damar tattaunawa. Kuma a wajen wannan babban taro shama'a da suka halarta sun amfana da abubuwa da dama bisa kan batutuwan da ke ɗaure musu kai. A jiya duka mahalarta taron sun yi mamaki irin raskunan ayyukan da magajin garin ya bayyana. Ya kawo misalin ɗakunan ɗaukar karatu an yi wani lokaci da alit za a samu ɗalibi 142 a cikin aji ɗaya. Amma a yau bayan shekaru hudu an gina ɗakunan ɗaukar karatu 121 kuma ajin da ya fi ɗalibai a cikinsa shine wanda yake da ɗalibi sittin Sannan kuma a cikin waɗannan shekaru hudu kowa ya gani an sabunta gidan samari da 'yan mata. Bayan haka kuma jama'a sun gano cewa an gudanar da ayyuka da daman gaske a cikin wannan ƙaramar hukuma. Maman Zakari kenan daga garin Arlit. Ƙungiyar ƙasar Amurka USAID tare da tallafin hukumar NASA za ta tallafa wa wasu ayyukan wato ayyukan wani furoje a yankin yammacin Afirka. An kaddamar da ayyukan wannan furoje ne a ran 14 ga watan Juye a nan Yamai tare da halartar Prime Minister Birji Rafini. Shugaban ƙungiyar Amfi Dr. Hassan Idris Sule ya yi ƙarin bayani akan ma'anar wannan furoje. Idan ya kasance ana iya yin hasashen ruwan saman da ake iya samu, kenan ana iya ɗaukar kwakwaran matakan yin rigakafi akan abin da ke iya kai kawo na bala'o'in da ke faruwa, musamman ambaliya da kuma sha'anin fari. Kenan domin kawo ƙarshen matsalolin bala'o'i da yankin Sahel yake fuskanta da ke da nasaba da canji yanayi, muna iya yin hasashen ambaliya da kuma sha'anin fari da ake iya fuskanta. Ba shakka wannan hanya ce da ke ƙididdige yawan barna da ake iya samu don ɗauka matakai da kuma yin ƙididdiga da ma tsara dokokin da ke magana bisa gurɓatar muhalli akan wannan canjin yanayi. kamar yadda aka bayyana taron koli na shugabannin kasashe na tarayyar afirka ya kaddamar da fasfo na bai daya a kasashen afirka shugaban kasar chadi kuma shugaban kungiyar idrisa debi da na wato shugaban kasar rwanda paul kagame sun samu nasa fasfor din kwami yan nijar suka shida wannan fasaha ta fasfor na bai daya a kasashen afirka umar hama ya yi ra'ayin wasu daga cikinsu har ga ta fasfor daidai da mu na kasashen afirka sun kaje sun ka haɗu kigali sun kai magana sun ka hiddo shi harka ce wadda za mu ce ta yi amma bayan ta yi kuma harka ce wadda mun ga kamar ba ta rasa matsala tunda an ce za a fara ba ministoci da shugabanni kadai mu 'yan kasa da mun ka da su da suke suna mu suke shi can sama sun ce sai nan zuwa 2020 ba ta yi muna ba gaskiya yadda ya kamata yadda an ka ba ta ita su yadda sun ka zo sati ɗai in ya yi yawa mu ma mu taimaka ita mu yau in ka shiga ka ga ɗayan nasaru abin da suka nuna yaren europe passport european suka na republic français exemple passeport européen union européenne disons kenan ya kamata mu ma nan ga union africain republic du niger union africain republic du nigeria etc etc haka kamata su mana da kamata su yi taruwa na priorizan su kadai tun da yau an ba suna yaba su da boye mu da talaka ba su bamu sai mun jare dole 2021 wani dan kasa gidan a game da fasfor na bai daya na kasashen afirka A ran Asabar da ta gabata aka gudanar da kwamɓarar kasa ta kwallon kafa da ake kira Marakana. kungiyoyi daban-daban sun fafata da juna tsawon ini a Academy de Zara Marcio. Ƙungiya biyar da kuma kulabu uku a na birnin Yamai ne suka shiga wannan kwamɓala. Sakatare janar mai kula da wato sadarwa na haɗaɗiyar kungiyar Marakana ta Nijar Usman Sise ya muna ƙarin haske. Marakana euh, wata wasa ƙwallon ƙafa ce da ake farawa da matasa masu shekaru 35 zuwa manya masu shekaru 45. Wasa ce ta motsa jiki da ake matse faɗin wurin mai tsaron raga, kuma wasa ce ta ƙunshi mutane shida da suke ɗaukar tsawon mintuna goma sha biyar suna buga wasa. Wasar motsa jiki ce da muka fara yau shekaru 25 kenan. Ana buga ta ne kamar ƙwallon ƙafa. kafa a wannan shekara karo na biyu kenan da muka shirya babbar kwamfala da ta kunshi jihohi kamar tawa doso tilabiri zandar da kuma yamai yanzu haka muna cikin yin wasan tankaɗe da rairaye da ta kunshi 'yan wasanni na unguwanni daban-daban na birnin yamai haka kuma wannan wasar tana da nasaba da wasan marakana ta ƙasashen afirka da za a buga a burkina faso a wancan karo mun zo aji na uku amma a wannan karo ganin irin matasan da muka kunsa muna fatan mu zuwa aji na farko. Karfe 5:42 daga na studio Kalangu za mu shiga kai tsaye a cikin rahoton namu na musamman. A Nijar wato samun gida na zama abu ne da ke da wahala wani lokaci musamman wato gida na haya. Idan kana neman gidan hayar tilas sai ka nemi mutane masu shiga tsakani waɗanda kuma dole sai an basu alhakin nasu. bayan an samu gidan kuma wasu matsaloli na kunnu kai musamman tsakanin masu hayar da kuma masu gidaje mutane muhammadu ya haɗa mana wannan rahoto a kai da yawan 'yan nijar da ke zama gidan haya a yau ya zama musu wani babban al'amari da ke tayar musu da hankali musamman a nan birni mai ga magidanta masu ƙaramin ƙarfi da ya zame musu tilas su zauna a gidan haya inda suke kokawa da tsadar gidan haya da kuma rashin mutunta masu haya daga waɗansu masu gidajen da ke bayar da haya kowa ya san matsalar da mutane suke cikin gidan haya haya ta yi tsada kuma gwamnati yana nan yana kallo bai magana bai cewa komi yana ganin talakana ta ganin bone yanzu a ce nan kwara ta gidan celibatorium ni nan gani cikin celibatorium ne ke shika arba'in ya yi tsada kwarai mana matsala ce mana namu ma yana bisa ga kara eh bayan shika arba'in yana bisa ya kara kai shi shika hamsin kuma komi ya baci cikin gida baka gyara ma kanka ba sai dai kai ta zama in dauɗa ta ta kashe ka mai gida ba ruwan su diba salanga in ta cika kawai babu wani a to mai gida shi to shi jayo abin ga sai dai sai dai a ce ai koti je kawai a shagin ruwa kawai magana shi amsa kuɗi masu gidaje. A yanda masu hayan suke kokawa su kuma a nasu ɓangare masu gidaje da ke bayar da haya suna yi wa al'amarin wani fassara ne inda suke ganin cewa a wani ɓangare matsalar duka ta ɗauko asali ne wajen masu haya da wani lokaci ba sa biyan kuɗin haya. mutum ya yi wata uku hudu baka biya ba ka ba ni gida na ke bai samu gida ka to na baka wata biyu ka nemo gida sai wata uku sai ke babu gida don haka ne wani lokaci kuke cakun ƙara kudin haya saboda mutum to wallahi ban sani ba amma ni dai ban taba yi shi ba haka ne mana malam haka ne shine yana kawo masana in akwai biya malam ko mi ko wani abu ya taba gida kana gyara cikin kudin haya amma da masu haya bai biya wata biyu uku hudu ba ai ka fadi ni dai gida na ban taba gani sadan gaya kika ko sai ma ban kwashe ba amma an na ga mutum bai biya ka samu wata biyu uku bai ka biya ba ina kai ta su wile baka dele harkar neman gidan haya ya zama tamkar wata kasuwa ce domin sauƙaƙa bukatocin jama'a wajen samar da gidaje gwamnati ta dofuka wajen samar da gidaje dubu ishirin da biyar a cikin shekaru biyar masu zuwa a cikin duka faɗin ƙasa shin ko hakan zai iya kawo ƙarshen matsalar bukatocin jama'a wajen samar da gidaje wannan ayar tambaya ce da jama'a suke ɗorawa da wannan ayat tambaya muka karshen labaran namu na yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu a huta lahiya